daren goma ga watan jima'a da hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga shekara dubu daya da dari da talatin da bakwai daidai da sha takwas ga watan fabrairu shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shi ne majalisi na tamanin da biyar daga cikin jirgin jirgin kasuwar da sun lissafin حبة من التاريخ ولك عثمان ابن محمد الخليف الله أبنجي ساق الشيخين يتواصل حبة من التاريخ جرى تلك الرواية جرى مثلا كتير غيرت السياسة ورد سكة أوقوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم har zuwa shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira shekara da aka shafi na musulmi ɗan ali ɗan abu ɗari allah ya ƙara masa ya kawo shi da mahaifinsa وذلك مال محمد الخليف مال عثمان بن محمد الخليف لكن ذلك وجد رجل سابع للتقوى وتنزل في تشكيلة بين غير وأن أن وأن السكر وكم متانا دا شو رأيك تشوف مسلمي أرج الله ويجد يسام الأرج أتشوف أن هناك أبايا ملا جن بوان جنجم دا معنى حديث سيكون مثل عشر أميرا وأي إمامي بدا بون شاب ya yake nufi da waɗannan limanai guda goma sha biyu mun ji maganganu daga manyan malaman hadisi sa limamul qadi abubakar al-iyad kenan al-qadi iyad sa ainihin al-imam an-nawawi sa al-imam al-hafiz muhammad ali ibn hajar su ainihin wato malamai makamantan waɗannan yanzu za mu ji wata wani zance ila yau daga al-imam shekul islam ibn taymiyyah inda yake cewa a cikin shafi na hudu na wannan ainihin makaliya da kowa yake mutum malam ya ce wa ya kuma bin taimaya tussani ainihin tussani ainihin an jabirin ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة ابن تيمية يتي أسكن بخاري أقول حديثي بجزاجر بن سمرة يتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم ينأتي wannan al'amari na addinin musulunci da zai gushe ba da karfinsa a sai an yi gabanni guda goma sha biyu kulluhum min ƙwarashi dukkanin su ƙwarashawa ne wani rabbul bukhari isna ashara amiran a lafazin ya ce shugaba amiri guda goma sha biyu ya za abin لا يزال وكذا لا يزال أمر الناس ماضيا أو لفظ كما يتي الأمر المتعلي بذيه بشي بيانا قدانا ولهم اثنا عشر رجلا a cikin su za a وفي لا يزال الاسلام عزيزا الى 12 خليفة كلهم من قريش. أولا لفظ سوى الامر المسلم في مدينة شبه كرفي أرسل أمين منها ذكر بنظر في قريشاوى وهكذا كان. في مدينة كما حكى أبن الطائرة عيكتي. فقال الخلفاء دعك أكي حليفة بيب باليهود أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كاتب اليهودي كده وانا مفسر ابن سينيا كده يقول اين عليبا ابو بكر اين عليبا عمر اين عليبا عثمان اين علي هذا كلام الكلام بلغه في سنة تولى من استمع الناس عليه وصار له عيد وملحة معاوية في سهلا سياك السابق shugabancin wani wanda mutane suka hada a kan shi kuma ya samu ƙarfi da shugabanci shi ne muawiya ƙarfi ne na biyar wani ne ya zidu sai kuma ɗan shi zidu shi ne na yake na shida to bayan zidu sai aka tiga-tiga aka tsallake waɗanda suka samu kansu a shugabancin da ba hada a kansu ba su abdullahi ɗan zubair su ainihin marwan bin hakan da makamantansu sai Allah ta ce abdul هو عبد الملك المروان شين النمو كنام نبطه وأولاده الأربعة فأعرف بذلك سنو هشام دا عبد الملك سلم سليمان دا عبد الملك يزيد دا عبد الملك تقوم أنا فرقون شين الوليد دا عبد الملك دا الوليد دا سليمان دا هشام دا يزيد ذكر نوسى أولاد عبد الملك رغم كنام سلم دا نتفر شين الوليد نجاء شنين في العمال نجوما شنين في الشام نجأ في شنين يدين بذن أولاد عبد الملك بن مروان لا ما تفرع جانبا وبينهم عمر بن عبد العلي ما لشانهم في فئة كان كانين في عمر عمر بن عبد العلي ومين كان كانين ديون نام ديشا الوليد لي سليمان لي في عمر كراتا عمر بن عبد العلي سنين هشام سنين الهيدو wanda auladu abdulmalik su hudu a tsakankanin su sai ka tsaga da wani da umar dan abdulali ka zubi yake sai ka ɗauko wancan na baya shi ne kakan nasu ko babansu shi ne abdulmalik ka ji shi ne kenan ko sai ka ɗauko yanzu bakwai kenan sai ka ɗauko ainihin mu'awiya takwas kenan sai ka haɗa da hudun kula fa'ur rashidu da shari'a duka waɗannan kowane hadisa ne ƙwarai shi wanda aka hada kai shi sannan kuma yana karfin mulki sannan musulunci yana karfi a zamanin shi kaji wannan fassara ibn yi ne yace wa da zalika bayan waɗannan حصل في ذلك الإسلام من النفس ما هو باق إلى الآن aka samu tawaya a cikin gwamnatin musulunci wanda ya tabbata har yanzu yanzu din shekara da bakwai da wani abu kenan to za ka iya cewa kuma har yanzu da muke magana shekara dubu da ɗari ما هذا من غير هذا فإن بني أمية تولوا على جميع أرض الإسلام درس بني أمية سنة شنجرين في أكاد دكت أسان مسلم وكانت الدولة في زمنهم عزيزة هم ضلة الأذاب نفتنا ذكر في والخليفة في جدع باسمه خليفة على كرة شر السورة شريعة خليفة المسلم عبد الملك وسليمان هتلاقي حليفه حليف في عبد الملك حليفه حليف في سليمان حليفه حليف في يزيد لا يعرفون لا يعرفون لا يعرفون عدد الدولة فعشان وانا حليف كوني سلكي الزوجي فلا سليش عدد الدولة ولا عز الدين وسليش عز الدين ولا وبهاء الدين وبهاء الدين وسلال الدين قوانا الدين إشارة أقول لي صاروا أزامهم بالعباس أقول خليفة عبد الله amma suna ne kawai sarakunan yadda ta san sarakunan gargajiya ne yanzu da ake misali a kano ko katsina ko zaria ko duk inda akwai gwamna kuma akwai sarki sarkin da ne, shi je kana yi ne kawai sai da soja sai da dan sanda sai da doka bai ba shi ke bada albashi ba bai da cewa akan rayuwar mutane ko addinin su akan nemo shi kawai don ya samu wani abu albarka kamar da ake cewa ko to aka halitta ya zama a bagdad سيرمونيا amma a kasar hims a kasar sham a kasar kira a kasar misira da can nesa kurata da ko ina ko wani sarki wanda duk da yana cewa shi yaron wannan sarki ne kare da gwamna duka yana cewa shi dan sarki ne ai ba wani suke jago amma sun zama kuna mulki to haka shi ma za ka ji wannan mutum a gefe yana cewa shi yaron halifa ne ana ce mishi sai ku zauna kamar sarakunan kasar hims kenan wani hamdan وانا كمش عدد الدولة وانا كمش بهاء الدين وانا كمش عز الدين بإيرا وانا نرسونا يدوه لسركي سيكت السروسة خليفة بكشش با سيكت آرى وكشش با ونسونا وانجي تقلوه نصر ذيك آرى وشده كرامة المتسب على الله المكتبي بالله المعز بالله سيكت آرى ونسونا يأكل إيه؟ أسل سونا خليفة لا وزمينا لابد الإشارة لو بسنت الأرض سميرا ونسونا suna ƙara wannan suna wai don ya ƙara musu ƙarfi don ya ƙara musu wato kamar ya zama suna da wata cewa a ji sunan hukuncin su ya yi faɗi wani zaka za ta yanzu uwa da wani sai a ce shugaban kaza kuma shugaban kaza kwamandan kaza a yi sai wani wasu bukatai na ƙarya sannan kuma su da wani tasiri wanda kaɗan su kawai ake to a zamanin bari ubayya babu wannan za ka cewa da kawai sunan shi khalifatul musulmi khalifa musulmai ne kawai iyakar sunan shi kenan daga al-khalifa sulaiman al-khalifa abdulmalik al-khalifa hisham duka abna'ul abdulmalik haka al-khalifa umar ba abdulmalik ko a zai amirul mu'minina shi kenan iyakar sunan kenan ba a ne wasu sunaye da za a kara da wasu mukamai da za a kara wani don a gano abin da yi kamar ya yi karfi ina ba ta magana da ba sai wa kana halu huwa alladhi yusalli lin nas kuma waɗancan halifofi a zamanin su su ne limamai suke sallar juma'a wa sarawatul khams suke sallolin yau da kullun da aka saba wa fil masjidi sannan suke mutane sallolin a cikin masallatai suke juma'a suke idi suke istiskai suke asuba suke la'asar in ba wani da ruwa ta wakilci da wasu ba wani ba wa fil masjidi kuma su ke mutane kalolin a cikin masallacin yuqadu raya yuqadu rayati wa yu'ammar umara su ke ba da tutoci in za a tafi jihadi halifa ne da kanshi ne zai danka wa kwamandar rundunar musulunci tuta ya ce ka tafi gari za, ka je ka kai addinin musulunci suke da kuma kwamandoji da gwamnoni da mukamai wa inna ma yasqun darahu la yasqun al-usuna wala yahtajibuna anir raya sannan kuma sukan zauna ne a cikin gidajen su na al'ada ba sa zama a cikin wato alhisul wurare waɗanda suke gaban barikin soja shi ne alhisu inda aka kasance aka sa masu tsaro kastil ake cire da ingilishi sarakon da suka daga baya aka ciki sarki zai je ya samu wani katafaren wuri da daga Zira ta abuja ko duk wani gidan gwamnati da ka yi a wata jiha ta yi wani abu shi sanda rauni mulki ya rauni ko yanzu ma saboda mulki ya rauni ake haka mutum ne shugaban mutane amma mutane za ta iya kawo da nishi an sa tsaro iri daban-daban da gate wani na bin bayan wani wanda ba kai gari shi ba karwa yake ba me yasa saboda tsoro da rashin karfin izinin mulki kuma ta hattaru yana shugaban duka duniya fita yake bayan gari da kwanta ƙarƙashin bishiya a wata rana daga ta almanin ya gaske gama yawa a gari da sama da ba da kamar da gari kawai kwanta mishi wani ya kawo ko kuma ta aka kuma ta hatta ko yake yana haihuwa musulunci kuma zai fitar da shi kadai sai wani yaron shi da wajen kawo shi da yake raka shi yana bi layi layi gida gida a a zuwa yana kasa kunne ya ji matsalar da mutane suke ba har yanzu ki wajin ɗan siyasa da ya kula da shi duk kasa ganin shi sai da kunshi a cikin ko yana bacci ko yana hamma a cikin majalisa sun ma bai ma yana ba majalisa kenan to duk mai kawo wannan shi ne mulki da ya lalace sarakunan da ake ce sarakunan musulunci a zaman nan bayan sanda mulki ya lalace su ma sauyin wannan sarki ne sai je gina gari guda na abubuwan da yake bukata gida wurin kwana wurin wasanni fada wajen tira labirari wurin ganawa da baki wurin cin abinci kamar da zai ana yi da gida da gwamnati sai kuma a katange gaba ɗaya wurin da dogo katanga a sa masu tsaro wasu a saman abin nan a dogayen abubuwan hangen nesa da ake sakawa wasu a kan katanga wasu a bakin kofa wasu a koye wasu suna tsaye a bakin ɗakin da yake ciki sun sa wukaƙe a ɗauke sun tsaye wasu suna tsaye a bayan shi duk da kasar wato eh, shi ne eh, abin nan kamar kawo ra'a da yi kuma su ɗauke shi ku suna yin wannan ƙasar da sarakunan bani abbas sun yi wannan sarakunan mamali sun yi wannan sai ka ga sarki guda ɗaya yana da masu gashi sama da dubu biyar tsakanin 'yan sanda masu farin kaya jami'an tsaro na cikin gida waɗanda suke muzurai masu dukkan mutane kafin ya zo waje a tashi a bada waje haka ko ta ko'ina sai ya zama ya zama mutane su suna da inda ne wannan da ne tunawa rauni shugabanci cewa baya shugabanci da yake juya mutane sai dai ya karya su na da zama gaban da ba har yanzu kuma ya shi na su wani suka kanta gaskiya za ku fi ba ta irin wannan kare gaba da suna na tsari don kamata ya suna na yau da suna tsara mutanen kasa ne ba suna tsara kai wakilin mutanen kasa ko bawa mutanen kasa ba sai shi za a ce mu yanzu talakawa mu wajen dubu ba ɗan sanda ɗaya da ke kare ba wajen ɗaya ɗan sanda wani dubu a kashe ne zai zai ke yawan dama rai shafi na kowa ne Allah ya kyauta wala shi ta jibon ala ra'iya ko ba ta koya daga masu wato a ra'iya waɗanda suke shugabanci talakawan bai kamata shugaba na koya wa talakawan shi ba a ganin shi ba kamata ya zama gidan shi a buɗe ne kowa ya zai shiga kowa ya zo ya shiga ya magana da shi san da yake so idan ba za ka iya kama wasu da shugabanci sai ka zama kamar ɗayan karkarata Allah ya tsaye zama kun ji fassara daga shekul islam ibn taymiya wanda wata fassara ta fi kowace mutuwa cikin jama'a Allah ya tsare salisan abu da a cikin wannan lokaci ma'a a imatu shi'a za mu dan dakata mu kalli su wane ne mutanen da yan shi'a ke cewa limamai goma sha biyu wani zuwa waɗannan mutanen ga jiran ke sunayensu na ɗayansu shine ali ibn abi talibin radiyallahu anhu sabon manzon Allah kuma ɗan uwansa na biyu kuma sirikinsa ali ɗan abu talibin Allah ya kara masa yadda ibn ali ya rasu tana shekara arba'in yau da rasuwarsa shekara dubu daya da ɗari uku da casa'in da bakwai kenan in ka lissafa Allah ya kara masa yadda na biyu sai shi a suna lissafa hasan san aliyu ɗan gidan abu dalibi radiyallahu anhu hasan shi ne jikan manzon Allah kenan ɗan gidan fatima radiyallahu anha wa sallallahu ala biha al-hasan ɗan ali ɗan gidan abu dalibi shi kuma Al'asan ya rasu jihar shekara hamsin daidai ba na ba shekara goma da su mai ta kenan sai ka kwashe goma a can wancan dubu ɗaya da yi uku saba'in da bakwai sai kuma dubu ɗaya da yi uku da tamanin da bakwai kenan na ba ta ba zama da ba sai kuma husaini ɗan aliyu ɗan abu ne ɗan uwan hassan kenan ko a da husaini ɗan gidan aliyu ɗan abu ne Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa shi ma mu zan Allah ne sama da salama da gidan Fatima shi kuma da rasuwar sa shekara wato tun da shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira rana bayan shekara goma sha ɗaya da rasuwar ɗan da kira. shi kuma in ka saba, ba kenan za ka samu shekara dubu da ɗari uku da saba'in da shida ina fata mana gane ta tsaro na gaba to daga nan mu lura ba mun na tuni bayan gaba za ka ji dukkan su jikokin mutane za mu jika hakan ko kwaya ɗaya ko ɗansa yanzu ka ga wannan na gaba shi ne wani aliyu dan husaini Ɗan aliyu dan abu talibin kaga dan gidan husaini ne shekai wanda ake rakami da zainul halibina suka sun ce aliyu zainul halibina shi ne aliyu Ɗan dan da Ɗan abu talibin wannan da aka ce a karbala bai da lafiya shi ta ba kashe shi ba kun labarin shi ko shi kuma ya rasu da shekara ta saba'in da hudu zai kuma shekara dubu da ɗari uku da arba'in da uku kenan da rasuwarsa Allah ya gafarta mishi babban malamin da musulunci mutum kirki Allah ya kara mishi sunan da ya daba bayan da ba sai ɗan shi ne suna muhammadu ɗan ali ɗan husayn daga muhammad ɗan gidan ali bin abdina ɗan gidan husayn ɗan gidan ali shi kuma ali ɗan gidan abu talib wanda shi suke ce muhammadu bakir albakir mai fata ilimi shi ne ma'anar albakir sabbin malamin zama tsayin da take ce gaba ɗin su shi kuma bakir kaga shi ma jikan zane ɗan gidan wancan ali zan abdina jikan hussein dan ali ma'ana yanzu an jingina zuriyar hakan a gefe kenan dan kada mu musulmai sun ciya da cewa ana bin zuriyar gidan aliyu ko zuriyar gidan hasan a zuriyar gidan hussein ce wannan na fata mu fahimci wannan albarki na yau sun ciya da zai ta iya goma sha hudu in ka ba zai zaka shekara dubu ɗaya ɗari uku da ashirin da uku ce da rasuwarsa Allah ya gafarta mishi bayan shi sai ɗan gidan muhammadu barka ɗin ya suna ja'afar ɗan muhammad ta gani ko muhammad ɗan aliyu ɗan ɗan aliyu wani aliyu ke nan zai na aliyu na aliyu ɗan mutum sauran kuma duka mai ɗaya wanda shi suke ce ma a sadiq ja'afar mu sadiq shi ne babban malami ne mutumin kirki allah ya kara mashi rama kun karanta labarin shi a nan lokacin da ba yadda ba a yi da shi ya goyi bayan ɗaya daga cikin mutane ko dai marwan dan hakan ko kuma wani kenan a abin nan wannan abin nan a ofisar ba shi bane wancan zai abin ne shi wanda ya samu kashi a wannan yanayi ma'ana da samun ganin tarihin shi a takaice shi ma zuwa shekara ɗari da arba'in da takwas yau da rasuwarsa wanda zaɓar sarin da rasuwarsa yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu kenan da tamanin da tara shi ma jikan zai sai ɗan shi ne musa alkalin kenan musa ɗan jafar sari ɗan muhammad al-bakir muhammad al-bakir ɗan zuwa al-adimina ɗan kai musa alkalin ɗan gidan jafar al-sari ɗan gidan muhammad al-bakir ɗan gidan aminu zuwa al-adimina shi kuma ɗan gidan mutane har shi ne suka ta da sunan shi ne لمن لك واحد شو كمان الكاتب غير فضاء شكرا تاريخ ثمانين دقيقة كما شكرا دبو دي تاريخ دي حمسين دقيقة دي كنا أنا هذا وانا بدي سابق طبعا سيد الإمام الزهداء والسيني وانا يجي سيرش علي الرضا علي تنجرم موسى الكاظم تنجرم جعفر الصادق تنجرم محمد الباكر تنجرم زين العابدين علي ذلك عكاته وإسلام علي shi ne ali dan musa dan jafar dan muhammad dan ali ma'ana riba dan kadim dan salim dan dakir dan zuwa da ali duka su ne su suka tsara wannan su suka tsara duk wanda na ba da shugabanci in kasar mutanen da zai da farko ba wanda shugabanci na umma. wannan duk su suka yi da kawansu sai wata filin da a wani wani wa kanshi a wani wuce kawai sunan shi biyar wannan a juna ya tsada kai shugaban kasa irin wanda ne kawai a nada ka ce kai wani ma bai san nada shi ba to wannan aliyu riba shi ya rasu jiya shekara ɗari biyu da uku a farkon kare na uku kenan sai da shi aliyu riba shekara nawa kenan dubu ɗaya ɗari biyu da talatin da hudu sai kuma ɗan shi shine muhammadu jawad al-jawad ɗan gidan muhammadu jawad ɗan gidan aliyu riba ɗan gidan musa kazim ɗan gidan jafar sadiq ɗan gidan muhammadu bakir dan gidan Ali zai da Adamina dan gidan Hussein zama kuma da mu zai Hussein ke kawai kuma zai yi kuma kwaya ɗaya ma'ana tun da suka samu guda ɗaya suka buga da kai shi to da wannan da ƴaƴan mutum ma'ana yanzu misali ka tsara Hussein shi da zai gidan Adamina Ali to ban da shi da zai gidan ɗari sannan zai Adamina shi ne Muhammadu Ban da shi bayi da wasu ƴaƴa ne tsaya aka yi wani riski aka samu a kan cewa muhammadu ba shi ne kai me yasa kun da sauran wani in gane ne tsaya haka gajin sanda dole ka samu rajin kamar da sanda za ka jawab dan gidan riba dan gidan kazin dan gidan sadiq dan gidan bakir dan gidan zurin abin dan gidan musulmi riba الزواج هو الفتاة اللي كانت بيقول عشان جاي الفرصة كمشي ترى تقول ده ده يبين القوة شعبه كده الله يجازك بس شيء ما يجربوها شيء عليم wanda suka suke ce alhaji dan gidan muhammadu aljawar kenan dan gidan aliyu arrajar kenan dan gidan musa alkazan kenan dan gidan ja'far as-sadiq kenan ko dan gidan muhammad al-bakir dan gidan aliyu zainul abidin haka suka tsara wannan rangadar jama'a سيدنا سيدي مئة عشرين الحادية رسولها ذكرت تليدي لخمسته سيدنا رسولها hijira da ɗaya shekarar dubu ɗaya ɗari ɗaya da tamanin da uku kenan da rasuwarsa Allah ya gafarta ne na sha ɗaya shi ne alhassan al'askari ma'ana alhassan ɗan gidan aliyu hadi aliyu hadi ɗan gidan muhammadu al-rida ko al-jawad muhammadu jawad ɗan gidan aliyu rida abin huda ɗan gidan mutar kalim mutar kalim ɗan gidan ja'far salim ja'far salim ɗan gidan muhammadu albarkin muhammadu albarkin ɗan gidan aliyu zai da aliyuwa zai da aliyuwa ɗan gidan musulun ɗan gidan aliyuwa a kuɗa aliyu sama kun ji wannan jiran jiran goma sha ɗaya na sha ɗaya kenan ko sai na ƙarshe na sha biyu shi ne almuntarin da suke cin shi wanda suke jira shi muhammadu ɗan gidan hasan askari sai ka zo na saba yin ɗauki ɗin nan karɓar haka wai san ma inda shi a ta bilgari suna ce mashi wanda ya kuya wanda ya nan ne wani kha'i da matsawanci suna ce mashi matsawanci wanda ya kuya saboda ya zan tsoro ka a shi ƙarfi da wanda suka ce kusan jiro mai ƙarfi a ranar a amma kuma yana kuma wani da na kuɗi wani dawa wani da هو المنتظر واللعب الجرع المنتظر واللعب الجرع وذرا انتي ما عزيز الاشي عياته وبشيش عكا عكا عكا اول ما يجيب كنا غير يسمعي والنار ثم تنكينا كده يسمع الجرع عزل الله فوجب الا يقتل شيء زكاوة وهؤلاء كابولا من يجيب الوجود شاكي يمكن ان يكسمه الى اربعة اقصاد ذلك يجب ان يكسمه نفرق القسم الاول الصحابة السحة قيسة عطي منهم السحة قيسة وهم سوق له كلهم أليو الحسن بن حسين داعيسة ورمي سابين مدادين كنتيني فانحب زمني جنوب من وعلاني منا سوس منا يجلو معي منا يقرس مونة من وعد السحة رضي الله عنه أجمعين القسم الثاني تنظر نبيه وهو علماء معلمين أكتوانه bayan Allah ne na gari min jumlar su kuma ma ya hadu sunna matsayinsa daya da sauran malaman musulunci wa jama'a sauran malaman sunna kamar da muke san imamu bukhari muke ji wa imamu malik muke ganin mutuncin al'imamu ahmad muke zarar da muhammad ibn sirina muke karrama dukkanin malaman sahabbai da tabi'ai da asbabu tabi'ina da dukkanin malaman musulunci masu faɗan gaskiya masu karantar da gaskiya masu aiki da gaskiya masu yada alkhairi malaman hadisi malaman fiqh malaman tafsiri malaman alqur'ani malaman tarihi malaman dukkanin ilmin musulunci wa ahlus sunna akida da wurin muna girma su ko muna jin haushi wanda ke kyamar da su ba ma ambatan sai da alkhairi a cikin su wanda ya kuskure muka faɗi kuskuren shi mu nemi shi gafara Allah ya gafarta mishi mu ba shi uzuri a matsayin shaɗan adam ba ma tare duk wani malami na addini wannan ce aqida ahlus sunna kuma da cikin alamar dan bid'a shine zagin malaman sunna da aibata su da neman gano laifukan su da zai kwakwasan sunorin aibunan su to wannan alama ce ta bid'a jama'a ta ga wannan ne ba da wannan baya da cikin manhajin musulmai ahlus sunna kadan da gun kwakwasan malami wani ne yake wani ne yake wa Allah ya zai ka zaɓa shi wani kuskure ne wani abu ne yake wanda ba daidai ba ina ya gaza ɗan magana da musulunci bai gawa alwamin zai ya ba da labarin a cikin mutanen attibiya cewa suna ɗalibai har sadaka suke yi ta musamman su yi tawassulin su ce ya Allah muna roƙonka ka fitarta mana laifin malaman. Kada ka bari mu gane su sai ka kana ganin aibun malaminka to kayi asarar iliminsa ba ka ganin mutuncin shi da za ka bi ilimin shagora da jagora ne zuwa da shari'a in ya zama yana faɗar shari'a amma wani abu da yake yi na aini ya hana a ga shari'a ta yanka matsala matsala kuma da tsaya kan shi ba kai ma da tabbatin da suke kawo haukar ka da na alkiyama wannan bayan maka uzuri da cewa Allah su ayo Allah malaman da mutanen bangaren abu da na sa faɗa wannan amsa da wani uzuri sai Allah da wannan ta kuma malaman gawar da ta shi baya jin magana kowane malamin sai ya ci gaba da ɓarna da tunanin wani wannan uzuri ne wallahi ba uzuri ba ba uzuri da malamin yana barna ba ta malamin ya barna ba amma in har ma ya yi kai ba uzuri bari a kotar da ta ai da ma ba ta san gaskiya kawai abin da ta gaskiya ya yi kunshi kar ka zama ka na cince malam wani a duk wanda faɗin fi gaskiya gaskiya ya yi kunshi idan ka fi shi gun gaskiya sai ka fi shi morewa shi zai zama wata tana a cikin da wata ke haska mutane tana kona kan suna yin baki ko kamar kyandar wanda ke haska mutane shi yana halarta kai shi a wani abu kiyama kai sai ka tsira shi da cikin marai kuma da mana yake nema tsira kake nema ko to kar karshe ko wani ya hana ka cin moriyar abin da kake nema na tsira a zan a harkar duniya da gaba mutane suna yin haka sai na kai haka sannan an asibiti kuma kana shakka awo za ka suna da zantuka suna wannan takardu da sauransu na cewa su ba su kamaiwa ka san zika da ka cewa ka ayo kuma haka ne kuma haka bane suna jin kowa taɓa jin wannan a kalla ko taɓa gani a wata rana ko wani takarda ko wani kwanta a mana ko kuma mata su ba ka labarin sun ji awo ga abin da ke gani akan ba su ba kaza ba kaza wane ne wane ne wane ne ma'ana suna kamar ruwa yi ruwa ta sani ko shi ke zaka ta kuma shi ke nan kuma ka sa ne ko ka tana da ne ko ka tana da kuma ka sa ne ko zai ka ce bari ka ne ko ka zaka ta sanin cewa amma ka yi biyu da akan wannan barna shi ne ka tantance abin da ake yi wanda yi na yanzu suna da yi su ko boko kana yi su kuma sun fara masa rayuwa kai kuma ka kika yanzu sai ka zama ta zama al'abdar kenan su da yayin su kuma sun ya ɗaukar da wani yadda a bisa tsarin manhajar rayuwar ta yanzu kai kuma talaka miskini sun baka a ratace kai wata ba ta ba ta ba sai kuma ka yanzu Allah ya kuma ka ta Allah mutu ba to ya ta yi kenan da zama to kwatantar abin da mutane suke kenan zama shi wai mutum ya ce ba zai fi gaskiya ba saboda malamin da ya fata gaskiya kana da wani coach a tsarin kai da shi wataƙila ma ya fi da gaskiya a wannan magana don an bi dalla dalla a imance ana kai yawan maganci a nan ba ko ji shi a nan da aka wani nan kamar jiran malamai ne muna ƙaunar su muna girmama su suna yin su su ne mutane shi nan a jin ɗan sani a shi ne zan al'adu ne kenan ko sai muhammadu bakir shi ne wani ɗan ali kenan sai Ja'far ɗan Muhammad Al-Salim sai Musa yan Ja'far Al-Kani sai Ali ɗan Musa Rida sai Muhammad ɗan Aliyu Jawad waɗannan guda shida Ahlul Bayt ne akwai tabi'a cikin da akwai tabi'ina akwai wanda suke gunguna ne sannan malamai ne mutane, sarki sun rayu a cikin mutunci da karama da karantarwa ta addini da ayyukan alkhairi zan gudu ta da a takaice na gaba ba shi ne kashi na uku akwai ko da musulmin jirgin musulmina akwai da wasu aka ɗauko ga magarin musulmai ne kawai zan yi wa rasu da kun kafira ilmi ba a san sa matsayin malamai ba wa rasu ila fi dini ko ba taɓa suka cewa mutanen jirgi ba ne mutanen jirgi ne ba malamai ba ne ko yin masturura mutanen da suke da rufin asiri wa yakfiyin fakaran nasabuhum ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe su daraja a can sun danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma islami شنو كنه أمين الهادي داخل العسكر دا ما ريبني دا مشغولين أعطي كل مبا أما مشغولين يبقى عليهم تركي دلما زم الله محمد الله عليه السلام زم الله كنت كشي لكم جماعة كنا متأني كشي لكم لك أن كنه شنو معظوم لم يخلق وتبابش الله يعني تشبع لا بارن تفع كل كوي وهو راهد mutum ɗaya ne a cikin dan kaga can ga uku ga shida tara ga biyu goma sha ɗaya ko sauran ɗaya shi ne al-muntara wanda suke cewa ana jira din nan muhammadu bin al-hasan wannan ba a yi shi ba sama a duniya uban shi ya mutu bai bar ɗa ba a duniya uban shi ya mutu bai bar masa da ciki ba sai aka tsara gaba ɗaya matan shi hudu da koyon girsa wajen su talatin sai da aka tsare su a gida wata da watanni ana ganin su ko za a ga ta yi kan wata ko su cikin wata suka ci gaba al'ada inda mata suka saba suka tare da ta gaba za ka bi faɗa ba shi ne wasu daga cikin almajirin shi'a ɗan rami, za a lokacin suka tsaya suka ƙera wannan ƙarya cewa to a ce wancan daga cikin matan shi ta yi a ce kuma ɗan yana nan ɗan jariri yana ba da wasiƙa ta bayanai ana rubuta mashi da dawa yana amsawa kada suna gana da wani labari wanda yake muka na da muke nan gida da koki bayan kwana biyu da ne suka zata? suna musu da wannan ta dan baiwa mai ban mamaki sai aka ce to a ce ya kula shi ne za ka fita ka ce ya kula mutane suka haɗa sai su gan shi a makoyan shi ya fi to a ce ya kore kura na gaba ɗaya kuma ba a gan shi ba sai ka tambaya to wani yana ina na zo ruwa wani shi'a wai ga ashabin zafi Allah ya kwantar da su shekara ta yi uku ga ubairu ga wane duk ba a yi musu ba ko kan zai wuce ya za a yi musu ɗan da kamar wani yan uwan mu musulmai ne ya zai yi musu a yi alƙurani kai da kawo mana inda ƙwarai ya faɗa wannan kan wannan kwalantiya ne wanda ke fiye da alfahari sai ka nuna wanda zai zo na gane da yadda ita suke yi sai ke ta ƙarya in ce ba a fita ba a fita wanzuwa wani ba ba a fita karamar wani ba amma a fita fita jani ba ka fita cewa ai ba a fita ta hannun ba ba a yi mutunta wani ba ba a yi mutunta wani ba amma a fita fita jani saboda wani bakin ciki ya ce wancan ƙwarari ne ya ambata hadisi ne ya kawo kai kuma na ka fita a yana ya kawo kai ne da kai da shi shi da shi da shi kan shi watan karamushi ya da fara wasu waɗannan shidanin almajiran da shi haram zumi da ya kuma kamata zai da fadawa su ko ko ta cikin wannan shidanin da shafin na da yan mali abin da kawai ba shi kuma kawai sai a ce shi ke da wasu a yadda kuma su bai zaba cewa ya yi yanki a fara kuma da wata da hankali ba ana yi ba da alwarin da suka tabbata ko dai a ilimi wanda yake munazzan ilimin wa'ayi in ba ku ko ba sai ku da tabbata scientific a ilmance a ilmi na zamani ilmin zamani kuma na dogara ne akan abubuwa da suke ainihin wasu waɗanda aka gani su ne nasiya physical abubuwa da aka ba a yi zanen metaphysics mawar a tafiya metaphysics na zuwa ne a cikin ilimin da Allah ya saukar a matsayin mu nan musulmai muka yarda da duk abin da Allah ya bada labari na lahira da misali da hukuma da wuta da aljanna da duk abin da aka faɗa wanda ya saba wa gama garin hankalin amma da wuta muka yarda sai mutanen duniya da suka tsaya a matsayin su kafirai ne suka ce wannan wani ke ba yanzu mun musulmai mun da Allah zai sa a je a kamo wuta kamar da manzo Allah ya bada labari wasi'a yau ma idan bisa hannun yadda Qur'ani ya fara ko za a zo da ita manzo Allah yake tana da ainihin wato linzan handil da za a kama a jawo da guda dubu saba'in kuma kowane handil ɗaya mala'ika dubu saba'in na dinga duka tana ja tana ja manzo Allah yake ana cikin da ta kuɓuce ta ruga da gudu haka za su kama sanya turanci a tara a tara da tsarin tsarin tsarin tsarin wannan yana da mutum kuma gaida manzon Allah ya ce da ba zai duk kama ta ba sai ta kuna duka wanda ke filin kiyawa ka ta kone kowai ta yi gobara a cikin kyawa yanzu wata ne za ka yi da imanin ka to ta da sanin gaskiyar manzon Allah ta yi sallama haka da gaskiyar alƙur'ani ko to me ne ka jani wannan ya dabba dan Allah ya kushi ba kuma yanzu a cikin haram ne irin wannan ya dabba haka yi ma muka yi ta muka ɗauke su ta da ɗan jamfara tun da ya faɗi magana wara a tafiya ko me ta sannan kuma ne ya ce ya yi ilin zamin mutum in bai ta wani wani sune a kan faɗa wannan akwai mawuzuwa hankali a ciki sai da wanda ya tsufa ga ya da fara rubuta cewa yana gabata shi a cikin hanyar shi na tsayya da lambiyar kwanan shi gajera cikin tarika sai dai in karfin shekarun shi ya haɗa sa'ici kada ka ce ku gani shi ne sai an daga sun sun da bi a wuya kada ka nuna lokaci ba a san yi amma ka rike wuyanka ka sa ya kai ka ka zuba ka wata wata tuni kuma muna kuma wannan ke ko amma dole sai da kafa da fitira mai kyau ko da addini na jarida da ba ko akwai saba wa asalin na zuwa hankali a cikin saba wa fitira abin da ke da rafi sai ka da wanda wani salati na wanda wani in kana yin shi wani sai kane kana sabo dan yanzu da sama kudin da fidin a jiki inda kare da fidin a cikin zafinka sai ka ce kanka kanka sai a ita ta da kai wa kai fidin ko wani kana yin salatin ta ka dole ka nuna yin bukatar ta ɗan kai siyasa kana yi kana yi karewa kana yi kana cin ruwa kana kafa wa iyaye kana zina kana zuwaki wajen wannan salatocin su samu abin da ya su dinga ci suna da ɗan sai a kai tsara su zuwa zuwa da ganganci to ke zan da su da sumani su kowar su aliyu su abubakar su da zan allah za ta ce an ba su a dala duniya su gane da wasu kyau فأنت كتب مفاجأة إجمالا ثم ماذا أتسع أما كيف تسمى وجهة نظرة الله يكفر ثم الله بيسمى جاي يشرب كتب تتبع أنا كان ذات ذلك الكيدة ولم تلاقيه تبع كان شو مع واحد إنه هو دولة أنا بدي أقول لك أنا لكن قال لك يا أخي إما كنعي تقول كنعي كنعي تقول تعال تعرف من ذلك كيف يجي هو كيف تقول sai zama lafiya da kai kuma kai sako in ka je kuma mutum ya sakon ba ma'ana in ka kai sakon da kuma kuma da ba da kuma kuma da ba. kuma ba kuma ta hauka kan gani ka zo a tsere ga wata wuta ka kunna a cikin duniya sai ka kuma wannan wuta in dai za a yi girgi da ana yi ana tsefa ta ruwa ana ta tsefa ruwa in ba ta ba za ta tashi da cinye ta kuma ta ce ta ce ta gidan shi ne ba a zai ta to da kuma yana da ai da ku ne da lafiya ko ku ba ta girki ku je ku ci abinci a wani mutum na lafiya don kuna cikin ruwa idan ruwa ya kare ba shi ba ruwa kuna cikin tosar ruwa ko ruwa ya kare ba shi ne da ke gobara shi ne da ke ina gani shi suna nan sun cewa amma matsalar da gudanar sunnati a yanke sunanin abubuwan da to amma matsayin waɗannan mutane a gudanar sunna ba yaya ne matsayinsu na zaɓarwari a kan matsayinsu ɓangare na tsawon musamman da ɓangare na biyu sahabban nan da kuma waɗannan tabi'ai na yi wani ishara kwanakin bayan a kaunar ta mai suna al'a'immatul isna ashara na malam shamsuddin muhammad ibn turun mu'arrasu dimashq wani rubun malami ya rasu da shekara abin kawai da hannu sun da ɗan da wasu wasu Allah ya ta shi wani ɗan karamin kwafi mai ya yi magana a kan dukkaninsu da tarihinsu da kuma matsayin musulmai da nan har wasu waƙoƙi ya kawo wanda suke waƙoƙi ne musulmi ne ya yi gaba zan zo da kan da wannan wajen ku ji irin yadda musulmin nan wannan malamin musulmi ya waƙa da na tsoro abin fadli yahya ibn salama a sahakan don wata yana yadon waɗannan ɗalibai yana faɗan matsayin sannan ƙarshe kuma ya zo ya tattaki ɗan shi a yake kar ku ji wannan yadon su ku riga ne guri a ni musulmi ne ni musulmi ne yawwa za ku ga wanda wani kan da waɗanda ba ku gaba suna abubuwan da waɗanda su ban sha'awa game da waɗannan mutane sannan shi ma mutum ya bayyana tarihin su ɗaya bayan ɗaya wani ɗan wani ga matsayin shi ga rayuwarsa ita ne mai karbi zaka iya zauna lokaci guda sai ya karanta shi musamman ɗalibai ya zuwa bai fi shafi ɗari da talatin ba sai da ya bai ni da ta zauna awa duka zan da shi a wani abu da bai yawo da ba kar ka taka da karatu na shirme da da amfani sai mutum ya rike da shafi wajen arba'in kafin la'asar zai ce maka ya karanta ta duka na labaran ƙarya da gaskiya da kuma kawai da ra'ayoyi na gaskiya da ƙarya da shirme ba abin da ya tare shi a wurin Allah da zakar da zai da daily kuma ko banza ko ne, ba abin da ya tare da shi amma irin mutunci ba suna da yawa Allah ya tsare abin da yawan tare da ɗabi'a ce karanta ya fara a jiya Ba ka zo wajen zance su ko ya yi su amma da aiki ba ba kowa ya aiki ba. Ina ga harshen zai mutane zai kai mutane wanda fiye da aiki me yasa saboda yin magana da harshe da sauki yana aikata abu yanzu ko sata da zina da shan giya da ƙarya da cin amana ba wai kowa ne imanin shi ne yanayi ba akwai da wata wata da ke yi ko da samani ba ko kuma dole kun da yawa na ƙarfa shi sa ya shi sa ya ba wai imanin ya na shi ba amma a yanzu ba kowa na yin giya ko da kana ke da baki ƙarya zama cin bayan mutane amalimanci wannan kowa a ɗaya shirin biya kusa tana da kuɗi zama ma ce tana da kuɗi na kaita cin amana wata ba ta mana ba zan zama yanci ina ba ta magana da ba shi za a waɗannan sako na gani sun ta ɗauki fiye da sakon ayyuka da haka ayyukan alheri ma na gani sun ta ɗauki da ta kai ka shi da cigari ka ta ci tilawa amma kyauta da zarada ba mutum na yake yi ana nan shi ba ciyarwa ƙasar ba talakawa da masu kudu ta haka karatuwa karatuwa ba ba ba magana ba ne da kuma ta da mafi yawan abubuwan shirme da ake a duniya ta kasa karfai da cewa da za ka lokacin ka a wurin aure da zaman makoki zaman fira ya wata ganin gari kallon kwallo kallon silma kallon dambe zaman dandali zuwa tsaki rafiya ko wani kada ga yanzu a yi zai yanzu in ji akwai yan ministan da za shi na yaji za a je na kwada zai san mutuwa bai san wanda ya mutu ba bai san wanda aka mutuwa ba amma da zai san shi sai ga rashin yanzu sai ka yi da wannan rafiya har kawai ga gina karako jirgin cikin Allah ya sani

فاطمة بنت محمد رضي الله عنها فاطمة كانت أم الله الله يتعالى هذه الدعاء وهو رازق وكل فاطمة الراشدين شين السكر له أتكين فلي فوق الناشر يهيون وهو أحد الأشرة المبشر من الجنة كما شين يتطير في كم مثل هذه الجوعة وهذا مثل بشارة عبد الله رضي الله عنه وعبده قال الحسن الحسن أي هو حدثني كلام حسن به العبد الحسن البشري شنو وكذا امير المؤمنين يعني عثمان بن عفان مظلوما انكشف عثمان بن عفان حديثا مظلوما بعد ذلك فعمد الناس الى خيره sai mutane suka duba wane ne ya fi kowa a zai mutum da ba ya sai suka zaɓe shi a matsayin قال احمد بن حنبل من لم يرد بعلي اي بعد ابي بكر وعمر وعثمان وهو عدل من حمار علي وانت تبدو لسه بعلي ابدا له اذكر خليفه في ذاك الطن ما ذكرك مثلا الله وما غبت من بعد ابو بكر عمر عثمان فشكوى ما غبت علي وانت تبدو لسه علي بعد ومن ياخذ ذاتي بدنس الحلقه يا بول كان الفتى بيومك بدنس jama'a kun ji ne kira kana kuma yana alƙawarin jama'a game da bayani akan maganganun da sai na ayyuka da dangane da matsayin shi akan shugabancin nan ga su daga littafin التشيع نشأته ومراحل تكوينه لماذا بروفيسور أحمد بن سعد حمدان الغامدي ومن بروفيسور نيوندي كيان تايا جامعة أم القرى بنجر الأكيدة بالضمة المنيو ya rasu shekara uku kenan yau ko uku da suka wuce a 1433 1433 shekara uku kenan ko ko shekara biyu Allah ya kara mishi rahama a gashi daga cikin shafi na talatin da bakwai ya dauko da kana daga littafin tarihi al-mashka yace daga salihu al-arma'i al-hasan ta'ala lamma kadima ali al-basra lokacin da ali ya basra hakan da daga cikin labari في اثر طلحه وزبير هنا دول ساوي الهجر الزبير يريد القتال هنا شيء ينقصه عزم الجنم دخل عليه عبد الله بن الكواع وقيس بن عباد سواء ان مدى لفتة جوريش فقال لفك يا امير المؤمنين يا تركي المؤمنين حدثنا عن مسيرك هذا كبار العبارة ومن يأتي لكتبه أوصية الأوساك لها رسول الله صلى الله عليه وسلم shin manzo Allah ne ya baka wasiya ya baka alƙawari cewa ka dauka ke su an da amina ne ka ko wani alƙawari manzo Allah ya baka cewa za ka yi wannan yaki hafra ayyun da aita ko ko a ganin ka ne ka dauka ce ta cewa ya kamata ka yake su lamma ta fara ka umma yayin da aka samu rabuwar kai wa ikhtalafat kalimatuha aka samu mutum ra'ayi shin kana da wani wahayi ne da yake ka wannan aiki ko ba ta yaka shi kala allahumma la yace wannan idan da wani wani falau a yi da ilimin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an na rujuji yace na rufe da allah da manzon allah ya ba mu wani alƙal da shirin wuce nan da nai a wata riwaya ce da manzon allah ya ba mu alƙalin da shirin wancan da babbar a abubakar da umar suka hau kan mun da yi shi suka rubuta da ba su gara na kashe su wannan magana a yi ne da ba وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم موت فجعته yake ko na Allah bai mutuwar fuji'a ba daga kuma a ce ya mutu bai fara abin da ya kamata ya fara ba wala ku tuna kafin ko kuma a kashe shaki wala kasa wala kafin kasa manzo Allah ya zauna fi rabi cikin rashin lafiyarsa kullu zalika tsawon lokaci yajiru al-mu'azzin na na zuwa gare shi ويؤذنه بالصلاة يجي أن يأتي معنى أنا في كيف يجيش ko da lafiya amma ya san abin da yake bai kushe da gari da zaba da zara sai da abin da yake ba ko kullu zalika ya abu ala zakari musamman lillah sai da yake kowane lokaci ma da zaka ce an kira sallah sai ce ai baka yi da mutane sallah hatta haradat fi zalika mar'atu min nisa'i yace an wata mace a cikin matan shi ta yi shishigi fa aisha ke rago فقالت تشي إن أبا بكر رجل رقيق لا يستطيع أن يقوم مكانك sai na saka mutum ne mai raunin zuciya sai ya tsaye a matsayinka sannan a barka umara musamman bin bari me zai hana ka zuwa mai sallah ta kala sai da zala ji mutu an tunna sauwa da bari musu ba in dai hanyar da ba ta mai tsaye in da wani annabi musu ba ko ya kalla mutum yana ko ne ya zama kisa sanin ma ta wafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na rai cewa inda manzon Allah ya rasu nazarin muslimin da fi amri musulmi suke tunani game da al'adari shugabancin addini sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaduwar na ababakar amurka ne sai musulmi suka fahimci manzon Allah ya shugabantar da abubakar a al'adarin addinin musulmai wannan ku amurka duniya sai suka ce to ai ya kasar ilu ba shi duniya tun da manzon Allah ya bar shi zahiran ƙarfin ilu don ka sashen duniya shi kenan ta bayan suka zaɓe shi wa baya a su ba'a ni ba a yi yanzu baya fa kuntu aqul idza abani sai daga in ya gane aiki na karba wa abdu idza abdani in ya ce da cikin sun ji a jaji sun mara da ma'ana na shi da'a kenan falau kanat muhabatun inda ubari maji da abin da kan kai ne san da ya zo mutuwa shi a wajen wata ala haji wani da sai ya ce kunshi fahtara amma sai da wancan daban wani mashawarar لأنه مش أورده قال سيدنا عليك فأشار بالأمراء سيكي أمر ولقد كان في ذلك بين والي فقال يسكي تبقى بالله تبايع منه فأكد أمر وبايعت له لماذا إلى أمر فكنت آخذ إذاعة يقول إذا نكفى وأبني بعد ذلك ويسأل كثير دين جاء جاهلا فلو كانت محاضة إنه في موته موالي مولد da san kai ne shi ma kuma da zai faɗa shi a kan zai na gaba faktar sittatan min quraish sai ya zaɓi mutane shida cikin qurayshawa ana min gun ni a ne ɗaya daga cikin su ne ala an na tsara da lafiyar al'umma wasu da zaɓi ɗaya daga cikin mu yadda kwamiti na shura ya ba su mandate da terms of reference cewa su zaɓi ɗaya a cikin su shirin usman da shi aliyu da sauran mutane guda shida abdurrahman da sa'ad da ainihin wato a talha da ainihin azubai ko su shida sun ce shi da kudi a cikin su sun ce sakari na umar an yanka shi da rabila umar ya kyamaci shi ya zaɓi wani min ƙuraishin daga cikin ƙuraishawa ta yi walliyahu amran umma ya ɗaura shi akan mulkin al'umma فلا يكون من ذلك الرجل بساعة min ba a ba'dihi illa lam sai fi qabri yana tsoron kada wanda ya daura ya dole wani laifi ta zama uwar na da kamashin wannan laifin duk da ba kuma tsara mana shi shugabannin kuma wannan in ba zai karɓi shugaba suka gudu zuwa da mutu sun da zaɓi shugaba na banza yana tsare ka zai mishi ƙura ko ka ɗauko shi kai shugaba ka ce shi ne shugaban wuri kaza komishina ko darakta ko principal ko liman kuka zaɓe shi in yi barna ta da mutu kundi kowa ya kai shi gaba ba al'amarin da sun kila ba ku riko ka nema masa gaba fadan mazda ma'ana yace da muka haɗu wannan kwaliki wa taba alaina abdurrahman ibn awd sai abdurrahman ya zambir fa hada lana nasiba yace shi yayi tanazu shi ba ya so da ra'ayi zaba da ka tsora mu biyar abin da zara musulmi ta ni na tura kaina daga tsoron da ya zaba yace ala an da wasu ya zuma wa sikana sun ce amma da sharaɗin yanzu shi kuma ya ɗauka wa kansa shugabancin wannan kwamitin sun kara gana kan yin bukari ne kisa da tsawonta ya ce kuma an bayi a liman baya suna na hamsaki cewa za mu yarda da wanda ya zaɓa a cikin biyar ɗin to a tsaye na mu da wasu kana suka yarda da shi kowa ya sauni akan cewa ya yarda duk wanda aka ce shi ne zai ɗaya in aka ce shi ne shi kuma zai yi adalci in aka ce wanda zai ɗaya فأخذ به عثمان فبايعه من كان جعل يكتو أيها الجوري أتاش يساك الزاجة وأجزر يمكنها تكبر العيد الوزن تيجي أسكن أنصار قوم هاجرون سيدي هي كونزن في النص فكان أبي عثمان وكسر yake da samu gida daya da suke ganin cewa usmana yana kasa da yoruba ko ina aka yi usmani kan usmani a kowa kuma yana cikin bukari da ma sannan yanzu aka sake da konbini aka yi konbini a gen ya gabatar musu da wannan ainihin sakamako na bincike ne a cikin al'umma wanda suke da tek cewa usmanin ya usmanin baya kowa ya usmanin baya fa akhadha biyar usmanin baya wala kada a araja fi nafsi illa zalika sai ga wasu da gudu mutu ba a yi ce amma fa kai da Allah a cikin raina a lokacin ban ji daɗi ba na ji alamar cewa an yi muni abinda ba aka rasu a yi ba na so a ce ni ne فنظرت أما سيكون أنا كلا فإذا أهدي كان سبب رأيك سنجد إذا نظر القول هنا كافل نظار رأينا فما يواجه سنجد إذا كان القول هنا وإذا نتيجة النظار duk da haka yi lafi ganin mutum shi kuma kuma jama'a fakar nan ta yi da al'amari ga Allah in jira hakan da yake zuke nan falamma ku jira da aka shi da Usman nazartu fi amri سكنت هذه الشاورة فإذا الرفق كانت لأهل بكر وعمر في أمتي كالمحلة سنسيت الله الأول الذي وفينا بكر الذي هي دعوت لي وعمر الذي هي في الباب والذي كان سرقة سنة لا تكع مساء الكونس وإذا الآجل عثمان كانوا في كما alƙawarin عثمان na بيئة شيئا shi yana بنا ta ubangiji بكو bashi بيئة cikin su يمكن فإذا أنا رجل من المسلمين سنجد بما أن أنا مثلك تكبش بمي ليس لآهل كده لي فالسلماء ولا حق با وندي كده وده باشي أكيد أكون عك لما وانا مثلنا أزيل الخيش كده وده فوندي كأول بشبه سيتكي فهو سمى بها من ليس قرابته كقرابتي ita wannan rigimar da ina yi sai na ga wani wanda bai kai ni kusanci ya samu wannan kujera ta mulki wala kidan mu muka kidan bai za da shiga musulunci ba wala ilmu muka ilmu bai kai ilimi ba ya ji da zalika mu'awula mana ya zo kan asalin abokin hamayyarsa kamar yadda ya faɗa cikin hadisin muslim yace in na ga abubuwa hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ko rike gaskiya ne da gawo kuce amma ka ga muku magana akan wani abokin hamayyarsa to ya yi ne dan gaban haka ya fara duniya yau sai mutum gaba ko shugabanci ya mutane yawa abu kawai ma wanda kowa ya kamata ya iya wakiya ba a zan lissafin 1 plus 1 2 da kowa iya shi ba to shi a wakiya wannan ba zai a cikin musulunci ne kana rabi da allah mai yawa shi abu mafi sauƙi kamar 1 plus 1 wanda ɗan islamiyya da ɗan firamare duka sun iya shi wani ya sha iya shi shi ne magana kan tsarki sallah azumi aikin hajji zakka cin abinci shiga bayi da fita bayi wankan gawa da na'iza wani abu da yake kwanar kowa ya kamata ya sha cikin musulmai in shi a da jiya ba a da ta yake amma bacci ya ke karta a sallar gawa gawa ne ta yi in ka san shi a gudu gwaron waka da mishan na guwa amma su ba a cikin shi a cikin ya zama da nan ba abin da ake kwanar da sallar yin magabata sai ɗaukar fara da ya fi karfin su kai kana talaka ba ka samu kudin ce bari a cikin kasuwa ka sai matan ka yayin ka abinci ba amma kuma ka sai ka a cikin rigima ta kawai da su mangal da su buwa wanda suke rigima akan kowa yana kan siya kwaɗayar samun wato a akan shigo da kaya ya muka wani rigima ana ta da wasu mata ka da su akwai rigima ta alamar angon wanda suke da 'yan miliyan biyar biyar su miliyan goma suna da fitar da zarka suna cutar da mutane suna fara operation mutane ko dole ba ta shiga ba ita ma ta fuka sai ka nemi abinci to mutum zai kada baki ba an sa shi a rikicin da aka fi shekara dubu a nan don iya sa bai iya dubu a ba wani mutunci yake da ma tsakani da Allah to yanzu ne tsira ya kamata kowa ya dinga tuna abin da yake so ya samu a lahira shi ne tsira kuma tsohon da zai lissafa ta ne ya samu ya hau kan tabbarsa a nan duniya don in ya zama sai ka je lahira ne ga wata ayi da magan da ne waji a yau ma idin bi da hannu. ne Allah ya ce gaba yau ma idin ya tazakkar insan samu. Ya fara da bishira ranar kawai da ke tsof da lillahi da inna ilaihi kaga irin magana kenan tantan ana cewa mutu ba mu ba Allah mu dake sai Allah ke wannan da bishira to wani abu ya da mu sha amfani a ai an san matsala yi inda sai a kiyama ne ka ga an jawo ta nama ka zo za ka fito mun yau kan mabar wannan mun kan bayan kika ke da ba to ko ne da ba kana tafiya akan titi irin yanda ƴan sassa na masu tara kwana inda ba za su zuba sai ka shayi ba ta da biya ba ka sa su ba sai da gaban su ai ka san matsala ko duk kusanin sun kada ta kawo ka da imaninka da labarin da ya kuwa cewa wallahi ba tsaye wala sai ka ga da kuma sauran dabbar da su tsaro ba ya kamata wannan ki tsoro Allah wallahi ba za su yaro ga inda yake kwana ko kuma ka ga mun biyo saran da kai da kai kuma zai ki su ga mota da ka tafi da ta da ne inda ana da yaron su goma da shiga a tafiye musu ma mun duk irin za mu hutu su ce muka ina reza ina allura ina kaza haɓa jama'a sun ka ce ga wannan ce ina wancan ko ta ta gwada iskar motarka ta zama wani kwata da gidi ko kuma ya mun kai shigar da wallahi zai kama kai sun kama So ba su kowa ba su da komai dama ne su dole ne dole kiyaye shi ne farko ka fara sakawa to da zarar za ka yi wucewa suka zama wani gugunan da muke hawa ya saka saka kai da su wata gugunan sun ka dinga kai kai da su abu da za ka siya Allah ya fi ɗan mota nan da a sai dubu talatin kudin kaza inshora dubu kaza kudin kaza dubu kaza wanda ce sai ka ajiye reza sai ka aje istanbusha sai ka aje lafiya sabaya abu iri daban-daban da ma sai yana da wajiti sai ana da wajiti a najeriya ta kuma su ba su gane titin ba titin da ya muka kamar hanyar abun nan kamar hanyar gona Allah ya tsare almuhimu jama'a wannan kai wani ya ɗauka wanda bai kai ni daraja ba bai kai ni bai gina kusa da magana ba Da ka na gaba zai ba kara suka ce da naka ta kai gaskiya حدثنا بما حدثنا بما حديثي بما كتبت هذين الرجلين to waɗannan da ka kashe tare da zuwa ne tsaka yake ko ai an san da suka kashe na ma ke kuma yi wannan dogon labarin ko ma sai da ka tilhijira wa fi bai'atul zai zama mashwari don ne zan ka zan da ka aike su abokan ka ne tare ka zuwa tare ka ga ta ruwan a ainihin Bolivia tare kuke cikin wannan kwamitin jam'iyyar ku daya taruwar ku daya addinin ku daya zan ka aike su sai ce fara baya aini sun mun waya bil madina ta kasar madina wa khala alimul basara suka zo basara sai fata yanzu madina ولو أن رجلا ممن بايع أبا بكر kalahu na kafan lahu da an samu wanda ya ba bakar ya mishi ya ce ya fata wala da nuna kishi wani wani rajulan baya domin baya kuma kalahu na kafan lahu da wani mutum wanda ya zuba kuma rubaya ya kuma rubaya shi ma da nuna kishi ka ji ƙarshen rubaya da ma akwai wani da dama wanda ke son ganin su koma asalin safin tarihin bagdad cikin mujallabi na biyar a cikin tarihin sayyidina ali a mujalladi na biyar suna nan birzik rayoyin nan in ba ka san tasu kuma ka da shi muka zo muna da shi kamar zawar hadith suna nan a cikin kayan alkhairi da mara albani ya bari Allah ya gafarta mishi sai ka zo sai a nuna maka ka gani ko ka karanta ko a maka hoto kwafi mun samu akwai shi a kasuwa akwai a kan intanet ga shi wannan akwai shi wannan zafin amma ka ta ake rawar shi a kan shi ba shi da gani mai kyau bugu mai tsada amma ka ta ake rawar shi a maka haka katan guda aka bari katan guda aka zo dinga raba ma ɗan kala kala aka ake raba su ba su samu da yin wayo tsaron na ko tsarki ba ilimi ne su tsaya amma saboda mutanen maka mutanen alheri wani ya sa an buga bin adadin kasiya ba ta raba wa kyauta dan a karanta a ji abin da ke ciki ubangiji Allah ya tsaye ba saura kuna ganin za mu da abin رجع منه قوم يبعيد مالا الله قال عند مالك أما يكون موت من ذلك وترجع الثاني الحسن ابن علي السن السيد الإمام ابن الإمام أبو محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله